ana bincika sabon shugaban kungiyar tarayya ta ƙwallon ƙafa na Italiya, wanda Yufa ke gudanar da bincike saboda wani kalami na nuna bare da ake zarginsa da furtawa. Kuma idan an same shi da wannan laifin za a iya dakatar da shi har na tsawon wata uku. Caro Tavecchio an zaɓe shi ne satin da ya wuce duk da kalamin da ya yi da ayaba da ayaba wajen kwatanta 'yan wasan waje da suke wasa a ƙasar Italiya. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta wa tarayyar ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta Italiyan da ta yi bincike akan maganar amma kuma ƙungiyar wasanni na ƙwallon ƙafan ta Europe wato yufa ta shigo har ta buɗe bincike akan maganar.